gaskiya bayyananniya zuwa ga barna. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون Yahudawa sun mayar da malamansu ababen bautawarsu, haka ma Nasara, Suma sun mayar da masu ibadarsu ababen bauta koma bayan Allah, suna halatta musu abinda da Allah ya haramta musu, kuma suna haramta musu abinda Allah ya halatta masu. Nasara sun sanya almasihu Isa ɗan Maryam abin bauta tare da Allah, alhali Allah bai umarci malaman Yahudawa da masu ibadar Nasarar da Uzairu da Isa ɗan Maryam da komai ba, sai dai su bauta masa shi kaɗai. Kada su yi shirka da shi da komai, shi kaɗai tsarki ya tabbata a gare shi, shi ne abin bautawa shi kaɗai, babu wani abin bautawa da gaskiya wanda ba shi ba, tsarki ya tabbata a gare shi, baya da abokin tarayya, kamar yadda